بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a biyu ga watan juma'a akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1442 wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 barkamu da sake saduwa a wannan aji namu na fasl Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangije ya gafarta masa a wannan aji kamar da muka saba muna karatu ne a littafai mabambanta wannan shine darasi na 176 cikin jirage darussa waɗanda muka yi rikodin ɗinsu insha Allah za mu tashi kai tsaye inda malam yake cewa daga littafin ulumin ƙur'anin kari na addoktor nuruddin aitar ghafar lahula daga shafi na 49 inda malam yake cewa اختلاف روايات أسباب النزول bayani akan dalilin da yasa ake samun sabanin riwayoyi game da asbabun nuzul abubuwan da suke sababban saukar wato ayoyin alkur'ani mai girma yana ta mana darussa ne dai akan asbabun nuzul yace lamma kana sabilul wusuli ila asbabin nuzuli huwa riwaya wan naqal yayin da ya zama hanyar da ake bi akai ga sanin asbabun nuzul akai ga sanin wato sabubban saukar aya shine ar-riwaya abinda aka samu a cikin abinda masu riwaya suka karas wan naqal da ciratuwa kana labudda an ya'rid laha ma ya'rid lirriwayati da haka babu makawa dole irin abubuwan da ke faruwa ga riwaya dole su ma ya faru ga waɗannan jinsi na bayanai mimma huwa ma'lumun wa madrusun fi ulumil hadith abubuwan da muka sani aka saba tattauna su aka saba karantar su a babuka na karatun ulumil hadith min sihhatin wa da'fin dole za a samu a ce wani ya inganta wani bai inganta ba kamar yadda ake samun irin wannan wato masail a cikin hadisi wattisalin wa inqita a samu wata riwaya a ce ta sadu da juna wata kuma a ce akwai gibi a cikinta wa ghairi zalika mimma la mutilu bihi da wasu abubuwa ire-iren waɗannan waɗanda ba nan ne inda za a tsaya a yi ta daddala a kansu ghaira anna nunabbi malam yace sai dai zamu fadakar huna anan cewa ala zahiratin hamma akan wata mas'ala mai muhimmanci yahtaju darisu ilaiha duk mai bincike akan ulumul qur'an duk mai karatu akan asbabun nuzul na da bukatan ya san wannan mas'ala wahiya ita ce ikhtilafu riwayati asbabin nuzul sabani da ake samu a cikin riwayoyin asbabun nuzul wa ta'adduduha da kuma hauhawas a samu aya daya amma sai a ruwaito sababi fiye da daya akan saukarta wata rana a ce kaza ne ya faru sai kuma a sake jin an sake cewa wani kaza daban da wancan shi ya faru aka sauka da ita to kaga wannan yana buƙatar dukka wajen bincike ya akai haka shin ayar ta sauka ne fiye da sau ɗaya shin ayar sabubban sun fafari ne sannan aka saukar da ita ko mun gane kamar yadda misali malami sai ka je zo bada amsa akan tambaya sai ce an mini tambayoyi ne da yawa akan wannan masala kaga sabubba ne suka ninnunku ko kuma ya bada amsa akan masala wata rana kuma sai sake ba da amsa akan wannan matsalar sai a ji irin amsar da ya faɗa ne ma'ana an mai tambaya ya ba da amsa an sake mai tambaya ya sake maimaita amsa to irin hakan yana faruwa an wani abu ya faru an saukar da aya wani abu ya sake faruwa sai aka maimaita saukar da wannan aya aka ce har yanzu ita ce dai hukuncin ko kuma abubuwa su faru ɗaya biyu uku to sannan sai Allah subhanahu wataala cikin kimarsa sai kuma ya saukar da aya take kwabarin duka wannan sins din duka waɗannan masailin na fata muna ganewa malam yace wa zalika li asbabin yumkinu talkhisu muhimmatiha fi ma abinda ke sa a samu irin wannan yanayi shine wasu sababa wanda za a iya takaita muhimmai daga cikin su a cikin abubuwa da ke zuwa na farko ba'fur riwat daga cikin abin da ke sa a samu ta'addud na asbabun nuzul shine raunin masu riwaya ma'ana ya zama an samu ta'addudi din amma ɗaya ne ya inganta ɗaya bai inganta ba to wanda bai inganta ba rashin ingancin shi na tasowa ne daga raunin masu riwaya ضعف الراوي يسبب له الغلط في الروايه كما yadda muka sani raunin mai riwaya yana sabbaba mishi ya kuskure a gun riwaya wa an takuna ma'duda kuma kurakuran marduda kuma riwaya ta zama abin tunkudewa ba za a karba ba fa idza khalafat riwayatuhu riwayatal maqbulina kanat aula bir radd idan kuma har riwayan wani mai rauni ta saba da riwayar amintattu to anan a nan ne ma tafi cancantar da a tunkuɗe ta inda da'ifi ya ce kawai gama gari yanzu mun karaci so ta saba wa riwaya amintattu wa min amsalati zalika qawluhu ta'ala daga cikin misalin haka a cikin asbabun nuzuli akwai fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa walillahi al-mashriq wal maghrib fa ayna ma tuwallu fa thamma wajhullah Allah shi ya mallaki gabas da yamma Allah ke da gabas da yamma duk inda kawai ga kai sallah to nan ma wajhul lahi fuskar Allah ne wasu kuma suka ce nan ma wujhatu qiblatin lahi ake nufi amma malamai suna cewa wancan din yafi inganci wajhul lah nan ma fuskar Allah tana nan wannan aya an samu asbabun nuzul da suka zo akan ta guda biyu akalla na farko faqad sabata annaha fi salati tatawwu'i lirakibil musafiri al dabba ya tabbata kamar yadda zuwa cikin hadisin hadisin Abdullahi dan Umar dake cikin sayo Muslim gashi ya ambata sai Abdullahi dan Umar ya bada labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tafiya kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Ka'aba min Makka ila al-Madina ala rahilati haisu kana wajhu Annabi alaihi salatu wassalam ya kasance ya bar Makka shi Madina duk inda ya kama zai yi sallar nafila kaman wutiri kamar raka'atul fajr wanda dama su ne kadai sallolin nafila da yake a dan tafiya duk inda fuskar shi ta fuskanta fuskar dabbar shi ta fuskanta to sai ya kabbara kawai ya ci gaba da sallah in ya samu halin ya tsaya ya kalli alƙibla sa'ad da zai kabbara harama to yakan yi haka in bai samu hali ba sai ya kabbara ya ci gaba da sallar shi fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah to wannan shine abin da ya tabbata cewa sallar tadawwi ce ga mahayi matafi sallar tadawwi sannan wanda ke kan abun hawa kuma a halin tafiya kaga sai an samu waɗannan sharuɗan guda uku sallar tsawi to kuma daman matafi mu kiyaye matafi baya yin sallah ga magarin tsawi da aka saba sunanin rawatib baya yi abin da yake shine wutiri ko raka'atul fajr ko kuma idan wanda ya saba da qiyamul layli ne zai yi abin da ya saba na qiyamul layli amma salloli da aka saba na yau da kullun na kafin da bayan azhar kafin la'asar kafin magariba da bayan magariba kafin isha kafin asuba ko bayan kaza waɗannan matafi bayan su to amma sallolin farilla matafi zai tsaya ya yi su a yadda aka ce ya yi su a bisa wato abin nan ɗinsu ƙasurinsu ko to sannan kuma ya zama akan abin hawa yake idan matafi ne na kafa kaga yana da sauƙi don wannan duka an yi ne don a rangwanta mai musamman ababen hawa irin nasu ko ma irin namu ɗin na yanzu wataƙila ma namu su fi matsala fiye da nasu don ta yi mota ce ba kai kake tukawa ba ta yi ma jirgin sama ne ba wani magana tsayawa daga inda ya tashi shi baya da zango sai inda ya kamata ya tsaya to kaga babu wani maganan ina za a tsaya a fuskanci kuma ko da ma abin na a cikin jirgin ne ba zo daga sai na ne ma alƙiblan ba ma haka in an kama hanyar Lagos a cikin waɗannan dogayen bosses din nan yaushe za ka san wai nan ne gabas ko nan ne yamma hatta waɗannan compass da ake sakawa a waya wasu su ma ba su da sensitivity mai kyau na gane na gane ina ne aka fuskanta wane ne ya fuskanci wajen Allah ya samu dace to wannan shine abin da yazo wa fihi nazalat fa aina ma tuwallu fa thamaju Allah inji inji Abdullahi dan Umar wa akhraj at-Tirmidhi wa da'afahu annaha fi hadith salati man man khafiyat alayhi al-qibla فاجتهد فأخطأ الكبلة فإن صلاته صحيحة سأل إمام الترمذي يفتد وانا حديثي دقى رواية أشعث أشعث ابن سعيد السمان wanda mutum ne da malaman hadisi suke ramata shi yana da hadisi a cikin Tirmidhi da Ibn Majah zaka ga malamai su su Ahmad ibn Hanbal su Ibn Adi al-Jurjani da makamantansu duk sun ce mutum ne mai rauni ibn hibbana da ya kawo shi a cikin majruhina sai yake cewa yarwi anil a'immatu thiqati al ahadith al mawdu'at yana ruwaito hadisai na ƙarya daga limamai sanannu daga cikin hadisan shi na ƙarya da ya ruwaito wanda ake kwatanci kullun da shi akwai hadisin cewa wai ash-sha'ru fil anfi gashi da cikin hanci din nan da ake gani wai amanun min al-juzami wannan shi yake hana yana tsare mutum daga kamuwa da cutar kuturta hadisi ne wanda gaji kasan hadisai ne wannan irin na na titi kawai ba irin hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba to shi ruwaito wannan hadisi daka ibnu hajarin da yayi tattara maganganu akan shi yace matruk abun watsi ne haka zahabi yace da'ifun a cikin al-kashif to riwaya wannan mutumin ita ce tazo da cewa ai ana nufin mutumin da ya kasa gane ina ne al-qibla sai yayi kokarin ya gano ta sai ya kuskure sai ya salla zuwa gaba alƙibla ba sallar shi ta inganta haka yake a fiqh ko amma hadisance bai tabbata ba ko mun gani a fiqh haka yake amma bai tabbata a hadisance ba dan wannan riwaya ce take ainihin wato ta wani mutum mai rauni shine wannan da ake cewa Ash'af ibn Sa'id As-Samman Allah ya gafarta mishi fal mu'awwalu huna fi sababin nuzuli ala al-awwali li sihhati da haka za a dogara da wancan ne kaga yanzu wannan bayan kasancewarsa da ifiya ta zama munkara saboda riwayatu da'ifin tukhalifu ma rawahu thiqat abinda ya kawo a wajen ya saba wa abinda aka sani game da thiqat wannan a yare kenan zamu fara haka ba wai a musalance ba dan zai zama munkari ne inda a ce riwayar daga makaranta ɗaya amma dai za a yi inkarin abinda yake ruwaitowa saboda ya saba wa abinda amintattu suke ruwaitowa to sababi na farko da yake sa a samu ta'addud din kenan na biyu al'astani ta'abdudul asbabi wal munazzal wahidu ana iya samun hauhawar sabubban amma abinda aka saukar na hukuncin wahidun guda ɗaya ne wadhalika bi an taqa iddatu waqa'i fi azminatin mutaqariba ana iya samun wato wasu abubuwa su faru wasu events su taking place wani na bin wani wani na bin wani a zamani mai kusa da juna fatanzilul ayatu li ajaliha kulliha sai aya ta sauka sakamakon su su duka wadhalika waqi'un fi mawadi'a muta'addida min alquran wannan ya faru da yawa a cikin alqur'ani wal umdatu fi dhalika ala sihhati riwayat abin dogaro shine matukar dai riwayoyin sun inganta za a karba fa idza sahhati riwayatu bi iddati asbabi idan aka samu riwayar sun inganta da sabubba masu yawa walam yakun sammata ma yadullu ala tabaudiha waɗannan sabubban da suka faru babu abin da ke nuni zuwa ga sun nisanci juna kana zalika dalilan ala anna al-kulla sababun li nuzuli al-ayati wal ayat wannan zai nuna zuwa ga cewa lalle wannan shine sababi misali a ce abin ya faru ne an san lokacin a yakin a yakin Khaybara misali sai zama an saukar da ayan kusa da faruwar waɗannan hawadis ɗin amma ka samu wata hadisa can daban time ɗinta ya yi nisa before a ce tun a makka ne ita wannan hadisar yanzu kuma a madina aka samu ayar take covering irin wancan to wannan sai dai a nemo ta fassara kuma akwai irin wannan dama za mu zo mu ji irin shi game da yas'alunaka anil ruh qul ruhu min amri rabbi aya ce makkiya kafirai na makka suka zo gun yahudawa neman su ba su abinda za su iya jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ku tambaye shi game da kaza sai suka je suka tambaye shi sai aka saukar da wannan aya a cikin subhanallazi asra shi kuma suka zo madina suka ƙara maimaita wannan tambayar to kaga akwai taba'ud na zamanin to ya za a yi ai ta'awilin wannan to wani lokaci ko dai a ce ma jibrilu ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayat da ita ce dai amsar maganar yanzu ko kuma a maimaita tilawar ayar duk ana yi mai haka kuma kowane akwai hikimar a sake arzin masa karatun cewa wannan karatun na da ga shi dai shi ne ɗin yanzu kamar yadda muka kwatanci kamar yadda za a yi tambayan ka abu ka ba da amsa wata rana sake tambayan ka ka sake ba da amsa wata rana kuma sai ka yi rufarin tu waccan amsa duk yana iya faruwa abu ne yadda ke ɗabi'i shi ne ya ce ya ci gaba da cewa misalu zalika ayatul li'an misalin wannan a aikace shine ayoyin nan na li'ani wanda ke cikin sotun nuri batu akan wanda yau matar shi kazafi ko ya zarge ta da cewa tana yin mu'amala da wani namiji to shi ba za a yi mishi haddi na kazafi ba haddin shi daban ne kamar yadda aka sani shine za su yi tsine ne ruwa فقد أخرج البخاري أنها نزلت في هلال ابن أمية لما قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله والذين يرمون أزواجهم wannan aya al-Imam al-Bukhari ya fitar da cewa ta sauka ne akan Hilal ibn Umayya ibn Amir ɗaya daga cikin as-salatu alladhina khulifu din wanda aka sauka da tubansu Hilal ibn Umayya a cikin sahabbai guda biyu ne akwai Hilal ibn Umayya wannan kenan mutumin garin Madina akwai Hilal ibn Umayya al-Khuzai wanda ya taba kashe wani musulmi din nan da kuskure duka kisar tana nan a cikin Sahih Bukhari to shi wannan ya taba zargin matar shi da irin wannan lalata matar tashi an ce sunanta Khawla bintu Asim Khawla bintu Asim ya zarge ta da wani mai suna Sharik ibnu samha ya ce yana zargin wannan mutum yana mamatar shi kwartanci da wannan zargi sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce to bulala tamanin a gadon baya ka kuma shi ya ce haba ga mari ga ɗinka jaka kenan wannan ba ma zai yi ba shi ne a wajen har sa'ad ibn ubada shi kuma ya ta'aliki kamar yadda yake cikin abin nan abu dawuda da tabarani daga ikrima daga ibn abbas ya ce wai yanzu in tadda wani ajidu laka'an bai na fahizan ra'ati in ga wani ɗan kaza-kaza a tsakankanin cinyan matata sannan tafi neman shiru ya ce fa wallahi la ajidu arba'an hatta ya ƙabi hajjatahu yau kafin ka samu mutum hudu ya gama abin da zai ya tafi ya ce wallahi sare shi kawai zan yi da abin da za ku mun sai dai ku mun kina na biyu ki ce ba kwa mamakin ala ta ajibuna min ghairati sa'adu ba kwa mamakin abin nan kishin sa'adu to Allah ya fi shi kishi ni ma na fi shi kishi kisa ce sananniya ko to wannan ya faru kenan kafin a gama wannan tatabar zam ana cikin kwanakin da ana jiran ko ya kawo shaidu ko kuma za a yi mishi bulala kafin Allah ya saukar da waɗancan ayoyin walazina yarmuna sai aka sake samun irin wannan kes din na zargi kuma ya sake aukuwa ka san wani lokaci wani abu kamar da larabawa suke cewa alhadithu zu shujun magana wata ke ta da wata ta yi ya ji ne ce aiko nima kaza ko ai nima ina da irin wannan ko kaza kaza ko kuma kamar yadda ake fada wani lokaci in wani ya wata barna idan labarinta ya yaɗu akwai wanda yake shi ma yana da nufin yin barna sai ga oke ashe ma zai iya yi ga yadda ya kamata to sai shi ma ya je gwada ko mun gani hatta fina-finai ɗin nan yana daga cikin matsalolinsu amma ana so a nuna mutane ba kyau yin sata amma daga ƙarshe ga ɓarawo na ta yin sata amma daga ƙarshe ya shiga cikin wata matsala to wani wanda ke son yin sata ba zai kalli matsalar da ɓarawon ya shiga a cikin a ƙarshe ba zai kalli dabarun ne kawai sai ya gwada to watakila irin wannan ne ya faru sai aka sake samun wani uwaimir al'ijilani wa fi sayyani annaha nazalat fi uwaimir al'ijilani a وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد ما امرأته رجلا yazo a cikin Bukhari da Muslim cewa Uwaymir al-Ijlani shi kuma tashi sunanta Khawla bintu Qais waccan Khawla bintu Asim wannan kuma Khawla bintu Qais ya zarge ta da wannan irin ta'annati fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ce mishi qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatika Allah ya riga da ya sauka da Qur'ani akan ka da kan matakka ma'ana a cikin irin qabliyar ta faru tsakaninka da matakka kenan shi ma kuma akwai dan uwan shi ko abokin shi Asim ibn Adi wanda kissar tana cikin tana cikin abin nan tabari shi ma tarihu tabari da tafsirin sa shi ma yayi ta'aliki anan cewa tabija yanzu kaza kaza kaza to wannan shine aka zo aka yi aka yi li'ani din kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari da muslim kisa tana a cikin sahih bukhari cikin kitabul hudud aka zo aka yi li'ani har zata zata yadda ai mata hukunci domin annabi yana ta mata wa'azi yana ta mata wa'azi ta waiga ta ga ƴan uwanta suna ta kuka hankalinsu ya tashi za a ji kunya kawai sai ta rintse ido kawai ta mata yi wannan bayan ta gama saboda yadda manzala sai sai yake da rahama da tausayin al'ummarsa da kuma barin Allah ya hukunta bayi da kanshi kaza mu muna da ganganci yau bayi hukunci bayin Allah annabin sa yake na cewa musu hal bainakuma min ta'ib ba wanda zai tuba a cikin ku yana ta musu tayin tuba in mu ne yanzu aka yi faru kawai ai iska ne kawai ai ba wanda zai ƙara kula su wani ba ya zo sahu ya ganka ka ya ga wannan mutum a sahu zai da ya kafa shi ne kawai ba fa kai ne liman ba ba ba fa shi ne liman ba ya gan shi a sahu da cewa ni ban ja da sahu da nan da ya kaza ba wataƙila kuma shi ta'annatin da yake ma ya wuce wannan to ko wannan mugun tunanin ai ya fi laifin ai ya fi laifi muna nawa Allah tunani ne annabi ya dinga bin sai yana cewa hal bainakuma min ta'ibin daga baya sai ta haihu don ta riga ta yi ciki da ta haihu sai faja'al waladu shabihan bil maqbufi sai dan yazo yayi kama da kwartan da ake zargi din bil ahir shine annabi ya ganta ya ganta ya ciji dan yatsa ya ce wallahi laula kitabullahi sabaq da ba dan zaman Allah ya gabata ba da sai na sai na jifi ki wallahi an riga tunda an riga an yi mata hukuncin da Allah ya ce a mata sai a bata da hukuncin Allah Allah shi kyauta to almuhimmu shine wannan qadiya ta nuna cewa kaga ta faru sau biyu a lokaci kusa da juna fa ajaba al-imam an-nawawi bi anna awwala man waqa'a lahu dhalika hilal sai al-imam an-nawawi yake cewa farko wanda haka ya faru da shi shine hilal dan umayya wa sadafa maji'u uwaymir uwaymirin aidan fa nazalat fi sha'anihima ma'an sai kuma abin ya zama yazo daidai da wato zuwan uwaimir ya zo ya faɗi nashi koken sai aka saukar da ayar akan su biyu wa bidhalika qala al-imam al-khatib haka nan khatib al-gadadi shi ma haka ya faɗa qala la'allahuma ittafaqa lahumu dhalika fi waqtin wahid yace tayu hakan ya faru gare su a lokaci guda duk wannan bayanan suna nan kana so ka gansu dalla dalla sai kuma fathul bari a cikin mujalladi ya takwas ibnu hajarin ya kawo maganganu kala daban-daban ai tunkuɗe ma wannan magana ta nawawi mutum kuɗi ta ma cewa ba ma ita ce magana mafi inganci ba cewa abin da za a ɗauka shi da abin ya faru da shi na farkon hilal aka gama kes ɗinsa da aka zo aka ƙara ambaton wani kes ya annabi ya ce ai ga dai ayyana tana nan ba wai kafin ya kawo maganganu da yawa ya ce ba wai kafin wai a yanke hukuncin ba maganganu da yawa wajen shafi uku ya ce yana yi kasan ibu nazirin karatu ya mai yawa wani lokaci za ka karanta haka gaji ka bar shi kawai in ka leƙa ka leƙa ka ga matsala ɗaya wajen shafi arba'in ko kuma kana jin bacci kana da uzuri da sauransu duka kyale mai kayan shi ko mun gani su abin ya riga ya cika musu kwakwalwa Allah ya saka musu da alkhairi to malam ya ci gaba da cewa na uku an ya ta'addada nuzulun nassi da ta'addudul asbab ya zama a samu ta'addudi na maimaituwan saukan nassin saboda maimaituwan sababin kaga wancan sababi ya maimaitu amma sau ɗaya aka saukar da aya to wannan kuma a maimaita sababin kuma a maimaita saukar nasin qala al-imamu zarkashi wa qad yanziru shay'u marratayn ta'ziman li sha'ni wani abun yana iya sauka su biyu saboda girman al'amar wa tadhkiran bihi inda hudusi sababihi khawfan nisyani don kuma a tuna ma mutane yayin da wani abu irin shi ƙara faruwa don kar amanta walidhalika amsila minha daga cikin misalan akwai ma sabata fi sahihaini an abdullahi ibn mas'ud قال قول في قوله في قوله تعالى ويسألونك عن الروح أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو في المدينة ولا مثالي أبن دك cikin Bukhari da Muslim yana na a cikin Bukhari kitabut tafsir inda Abdullah dan Mas'ud yake cewa game da wayasalunaka anir ruh suna tambaye ka game da rai Allah ya ce qul ruhu min amri rabbi wannan aya ta sauka ne yayin da Yahudawa suka zo suka wa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tambayoyi akan ruhi da kan zulkarnaini da kan wato waɗannan samari guda guda nawa ne su samarin nan ashabul kafi sun zo su annabi tambayoyi ne cewa inda kai annabi ne ka ba mu waɗannan labaran har yace musu ku ji ku dawo gobe kuma Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa da kaddarawarsa bai masa wahayi a goben ba isa Allah yake ce masa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasita zuwa ƙarshen aya aka zo hakan ya faru wa ma'alumin an hadhihi ayata fi surati subhana wannan aya tana cikin suwanan da zai asire ne wa hiya makkiyatun bil ittifaq sura ce makkiya domin sura ce ta kafin bayan faruwar kissa ta Isra'i kuma a Makka akai wannan kissa ta Isra'i sannan ka kalli abin da ke cikin ta na labaran annabawa da batu akan tauhidi da lahira duka tabi'i ne na surorin Makka don haka malamai sun yi tafaki akan ce sura ce yan makka fa innal mushrikin lamma sa'aluhu an dhil qarnaini wa an al kafi qabla dhalika bi makka wa anna al yahuda amaruhum an yas'aluhu an dhalika fa anzala Allahu al jawaba kama sabaqa bayanu yahudawa ne suka haɗu da mutanen makka suka yi wa junansu wato alliance kamar yadda kafirai suka saba yi cewa ku mutanen makka ku jahilai kun kasa ƙure muhammadu ɗin nan mun da gun yake da mun ƙure shi kafin ya hijira ya bi madina ke amma bari mu ba ku sirrin za ku ƙure shi su kuma mutanen makka sun yi tirafi cewa su jahilai ne ba su taɓa jin irin wannan labarin ba ku tun da kuma da littafi to ku ba mu sai suka ce to in kun je ku tambaye shi ku ce me zai ce game da zirkan nan me zai ce game da wasu samari da suka taɓa yin tawaye ma wasu kafirai da sarkin garinsu mai da'awa allanta kuma a ina ruhi yake a cikin ɗan adam ku tambaye shi wannan me rai a ina yake a cikin ɗan adam in dai shi annabi ne zai iya ba ku amsa idan ku ba annabi bane ba zai iya ba kaga da yake kuma daman kafirci suka nufata ya ba su amsa ba su imani ba to sai aka saukar da waɗannan ayoyi aka amsa waɗannan batutuwa da aka sake zuwa madina sai su kuma yahudawan haini suka suka ƙara maimaita irin wannan shigoyin sai aka sake saukar da daidai sam ayoyi aka ce dai sai yanzu su ne amsa wala yuqalu kaifa yata'addadu nuzulu bil ayati wahida wa huwa tahsilu hasil ka wani yace to a to ai wannan ya zama kawai maimai kenan babu wata fa'ida a saukar da aya kuma a sake zuwa a sake tilawata fal jawabu anna li zalika fa'ida jalila amsa shine akwai fa'ida babba haka wal hikmatu min zalika kama qala zarkashi hikima da ke cika kamar da zarkashi yake cewa annahu qad yahduthu sababun min su'alin aw haditha taqtadi nuzul aya ana iya samun wani abu ya faru ko wata mas'ala da take buƙatar wata aya wa qad nazala qabla zalika ma yatadammanuha alhalin a can baya akwai ayar da ke dauke da irin wannan mas'ala fa tu'adda tilka aya sai a ƙara gabatar mishi da wannan aya bi ainiha ita din dai ila nabi sallallahu alaihi wasallam da an saukar da wani ne daban matu da ya zama tasirin da hasil domin za ta yi maganin duka wannan matsala wata zikirar lahun biha wa bi annaha tatadammanu hadhihi da kuma nuni zuwa ga cewa ita dauke da wannan kuma wannan ma yana daga cikin abin da ke cika sunan alqur'ani na qur'an ana yawaita karatun shi a karanta a maimaita a karanta a maimaita sai alqur'ani ina fata mun gane wannan sai mu je maqasid shari'a na al'ustaz Dr. Ahmad al-Raisuni a inda yake ci gaba da mana bayani akan makasid na shari'a musamman yana magana akan al-kulliyatu al-khams wato mafiya muhimmancin abubuwa a cikin rayuwa ta dan adam da addininsa da tsare-tsaren zaman duniyar da yake za mu tashi inda yake cewa kama waka tansisul jami'u ala hadhihi ad-daruriyati في مواضع أخرى من القرآن المكي كما في سورة الإسراء ابتداء من قوله تعالى وقضى ربك إن كنت رأينا تقامنا حجتي daga cikin alqur'ani wadanda suke nuni zuwa ga lalle Allah ya ambaci wadannan masalih tun daga kan irin qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum da irin wala taqtulu auladakum kaza da ire-iren su sai yanzu kuma yace ai asurorin makka ma tun ana zaune a makka tun ba a faffassale shara'i ba an saukar da ayoyi a dudunkule wanda suka bayyana waɗannan mabada ɗin wuri na farko da ya ambata a matsayin misali shine ƙarshen ko kuma cikin sautin isra'i ba ƙarshe ba kai ko cikin farko farko sautin isra'i ne ma inda Allah yake cewa ka zara buka Allah ta abudu illa iyahu har zuwa kan wa kullu ula'ika kana anhu mas'ula shine ce kullu ula'ika kana anhu haka ne mas'ula tun daga kan aya yace tun daga kan aya ta 30 sorry da 23 zuwa 36 tun daga fadin Allah idan ka bi ayoyin za ga a cikin su akwai ambatan waɗannan abubuwan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima duk wannan batu ne akan biye iyaye waqtil lahum ma janaha dhulli min rahmati wa qurbi rahmu kama yabna saghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura yawa to daga inda yace wa atid dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tubadhir tabzira hada wannan magana ne akan dukiya ba da haƙoƙi wa atid dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tubadhir tabzira إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان شياطين وكان الشيطان لربه كفورا آه وإما تريدنا عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ودنن تلكاوا دا aka ambata idan idan ma baka da shi zaka kauda kai daga barin su ba zaka iba su ba to ka gaya musu magana mai daɗi sannan Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fadaquna maluman mahsura kar ka zama in ka zo bayarwa kai ta zubarwa babu hankali babu tsari kar kuma ka ka danne hannunka cikin aljihunka ka boye baka da kirki kwata kwata dibbi idan kai fataquda maluman zaka zama abin zargi mahsura kuma zaka zama cikin bakin ciki kullum kullum zaka zama ana zargin ka kana bakin ciki ko kuma arzikin ka ya kare ko ka kasa yin abin da ya kamata sai ya ce menene inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira sai menene ma a wala taqtulu awladakum yawwa to kaga nan kuma magana akan rai wala taqtulu awladakum min imlaqin khashyati imlaqin hannu narzuqu hum kenan ko wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira kaga nan magana akan kisa sannan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila magana akan kare dangantaka sannan wala taqul nafsan allati harrama Allahu illa bil haqqi am kuma magana akan kisa wala taqul nafsan allati harrama Allahu illa bil haqqi wa man qutila mazlum faqad waja'alna li walihi sultanan fala yusrif ko yasrif da ana karantawa fala yusrif fil qatl innahu kana mansura ko dai a ce idan an kashe maka dan uwa karka je kai maka ce dole sai an kashe wani ya zama israfi fil qatl shine fala yusrif ko fala yasrif fil qatl kar ai asaran shi a ce ba a rama kisan ba ko mun gani kowanne sai a duba ina yafi dacewa wa man qutila mazluman wanda da aka kashe shi bisa zalunci faqad ja'alna li waliyyi sultana mun ba waliyansa ƴaƴan shi da masu jibunta shi mun ba su karfin hujja fala yasrif fil qatl dan an ba karfin hujja karka je ka ce to shikenan ni na yafe kawai ba komai alhalin kuma kisa ne kisan gilla wanda bai kamata a yafe ba ko kuma fala yusrif fil qatl karka je ka nace ka ce sai an kashe alhalin kisa ne kuma na kuskure wanda bai kamata a sake yin kisa ba innahu kana mansura ko ta yayi ne Allah zai taimake ka akai qur'ani kenan gagara gasan masu gasa eh sai mai Allah ma ya ce wala taqalbu malin ya ci mai illa bilati ya asan ana taimata ne dukiyar maraya din nan hatta ya buluga ashiddahu wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula to kaga a cikin zaka tsinci waɗannan masailu din can kaga magana akan hifzuddin wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu hifzuddin ko sannan da aka zaka magana wala taqtulun abin nan nafsul lati harama Allah sannan wala taqrabu zina sannan ga magana akan israfi game da dukiya da sauransu kaga an samu addini mutunci dukiya nasaba da sauransu da an samu a ciki to shine yake ishara akan cewa zaka same su haka a cikin waɗannan ayoyi in tafsirin zai wannan ayoyin sai a wajen mako guda ana ana tafsirin su ba tafsiri bane akwai masaili ga sunan kana kallon suna kallon ka amma a dai wasu kawai eh wanda yake da yake da matsala da su sai kuma ya karanta a cikin littattafai sai kuma kurtubi ka kuma ibnu kathirin ka kuma abin nan mai sunan shi wannan wannan tafsirin na at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur ka ga masail na balaga da sauransu a ciki ka dauko abin nan shankiti ya maka muqaranan ayoyin kasu nan dai malamai kai haka mutu kana kana koya ba za ka gama ba Allah ya samu dace haka yace wa kama fi khawatimi suratul furqan fi qawli ta'ala hakanan a wajen ƙarshen ayoyin da ke cikin sautin furkan tun daga faɗin Allah wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna to yanzu kaga tun daga nan wajen wa ibadur rahmani yanzu wannan mubtada ne an yi rigima sosai anan wajen ne khabarin shi wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna aka yi ta tattaunawa suka ce ai yamshuna ne khabarin shi to da ya kamata kuma ya zama in yamshuna ne akwai a ce wa ibadur rahman humul ladina yamshuna alal ard wasu da suka rikice suka ce kai karshen ayan ne fa can shine karshen karshen sura gaba daya can da Allah yake cewa wa ibadur can karshe fi ha karshe karshe can fasofai fasofai kunu ligama yes kafin nan bayan me ayan karshe khalidina fiha hasnul mustaqarr wa muqama ita ce ayata ƙarshe kulma ya buɗe kunkuto kafin ita ula'ika yuzawna al-ghurfata jazakumullahu khairan suka ce wannan ita ce khabarinta ula'ika yuzawna al-ghurfata bima sabab duk waɗannan abin da aka mata sifat ne na ibadur rahmani to asalin khabarin wasu suka ce ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabab shine shine khabarin ta zaga rikicin yana nan da yawa a cikin irabin qur'ani shi sa akwai mamaki mutum ya dinga tafsirin qur'ani bai yi larabci ba jama'a bayan kuma larabci irin wannan da muke ya'ani ya'ani ba irin shi ba ana nufin larabci ka iya nahu ka iya sarfu ka iya balaga ka iya adab akalla hudun ne ya zama kana da kadamu sirikin a cikinsu ka san shiga da fitansu shi ne ya kamata ka fasara alkur'ani bai yiwuwa ko ordinary translator kake so ka zama freelancer translator dole sai ka san literature na yaran da za ka yi fassara in za ka dinga fassara daga ingilishi zuwa hausa ko daga hausa zuwa larabci dole sai ka san wani yarkan guda biyu sai ya zama kana tamakkuni a cikinsu to balantana kuma magana allah mahalicci wanda kuma ba a taɓa ganin zance irin shi wajen hikima da tsari babu wata kalma sai ya zama ita ce dama ta dace a wurin sannan aka zuba ta babu wani harafi sai ya zama shine mafi dacewa harafin da aka saka kuma malamai duk sun gama wannan aikin kai dai naka kawai ka je ka karanto ka binciko don kana da imkaniya zaka iya karantowa ka binciko su sai ka fahimta kuma ka fahimtar da wasu ko bai yiwa a dandanin zakin alqur'anin ba tare da sanin wannan surorin ba bai yiwa shi zaka ga su larabawan farko tunda sun san wannan abu idan suka ji sai kawai sai su rikici ko dai su imani ko kuma su kasa karyatawa a wannan da yake tunanin da shine za a ba annabta umayyatu bin abdus salti da ya ji qur'ani ya ji qur'ani gashi fa ana ji da shi a wajen sanin larabci da ya ji ya fito quraish suka ce mishi ya akai suna bin suna ya akai ya akai yace kai yace la asadi wa an ukadiba hadal qawl ce wallahi ba zan iya karyata wannan magana ba wallahi gaskiya ce duk da haka bai imani ba amma yace ba zai iya cewa ƙarya bace yace wannan ba zancen mutane bane ba zan iya ƙaryatawa ba to haka suka samu kansu a cikin wannan yanayi to amma yanzu zamani ya kai zamani al'amari ya rikirkice mana sai dai mu ta addu'a da Allah samu cika da imani shi yasa kamar yadda al-Imam Muhammad ya ruwaito daga daga Abu Umamah al-Bahili yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayunqadu ural islam urwatan ba'da urwa za a dinga yanke igiyoyin musulunci ɗaya bayan ɗaya yace kullama a a muqidat urwatun tashabbasa nasu bima dunaha san da aka yanke wata sai mutane su rike ta bayanta ce farko abinda za a fara yankewa shine hukunci da littafin Allah na ƙarshe kuma shine sallah to kaga ai an cire na farkon ba kai na ƙarshen ba muna tsaka tsaki kenan to daga cikin shine irin wannan ta tabarda da ake ƙoƙarin wanda bai san addini bai ce sai ya karanta sai ka yi riko da abin da yake duna zalika yanzu sai ka ji hayaniya ta mayawa ka rasa ma wanda za ka ji wane za ka bi waye ba za ka ba to gara ka rike tun na baya in za ka karanto karanto daga malaman baya ina fata mun gane wannan kuma koyon larabci ga duk wanda yake so ya karanci musulunci dole ne duk malamin da ka je na suka cewa kada a koyi larabci to ko dai al'insanu ne a ma jahila ko kuma mulhidi ne yana so ya karkatar da mutane in bai sani ba wannan kuma wani ɗabi'a ce ɗan adam dama abinda ɗan adam bai sani ba bai cika ganin kimarsa ba ko kuma yana wasu arna kwangila ne shine mulhidin kenan yana so a nuna mutane ba sai an iya larabci ba komai wannan wata wata unsuriya ce wani kabilanci ne da bakaken fata da sauran gwarawa suka dinga yi tun ba yau ba abin da ya samu kasar turkiya kenan ga tanan hayo bata koma kan tarba mai kyau ba da suka kokarin raba musulunci da larabci suka ce su za su yi musulunci sun yarda su musulmai ne amma ba ruwansu da larabci za su cigaba da rike yarensu da aka ba su kira sallah da yarensu za su yi komai da yarensu na turkiya to in kuka lura yanzu jama'a wannan abin mafi ya fara zuwa mana nan yanzu yanzu hudubar juma'a in mutum bai da larabci ya shiga uku har yanzu wannan abin wallahi tsoro yake bani hudubar juma'a sha'ira ce min sha'irin islam bai kamata a canza ta da wani yare ba bai kamata ba musulmai da suka kai farmake farmake suka ci kasashe da yaki na gwarawa shin sun fara musu huduba da yaran su ne talaranci suke musu wannan zai sa mutum ya je koya ka ji kullum ka zo sallah ba a yi hain da riƙa ma jama'a sun fi ma hankali hain da riƙa ba sa wannan fasara-fasara din da ka ana yin shi muni ahlus sunna muke shi kuma muka zo mu cika mai tayare mai tayare yawa wani sai awa biyu na muku hudu juma'a duk ya cika ku da labari ku ku yi bacci ku yi tusa ba abin da dame shi sai wajen karfe uku zai sallah ya dama ai ai larabcin da ban fasara aka bi tunda yanzu yana da tamakkuni a yaran ba fasara bace sharhi ne da tafsili da da da da buga misalai yawa rannan wani ya ce min kaza an bugo min waya na yi kaza an yi kaza mun je kaza in ka tambaye ni fatawata shine sallar a hudubar juma'a da larabci yake wallahi ina yi da Hausa amma wallahi ba dan na so ba kawai na hakura ne dan dai a zauna lafiya kawai da mutane to kaga shine wannan tashabbasan da su imanu na hudu Allah ah ai akwai akwai misali da zaka kalla a rayuwa akwai misali da ake kallo wannan da dole sai ka hakura da su wannan saboda shekaru na san kai ne yanzu na gane haka na wuce 40 shi sa na gane haka amma da ne wallahi ba zan yi ba Allah ko a bari ni larabci wallahi ko na fasa neman ci inda ne wallahi haka zan amma dai har yanzu ina ganin yi da Hausan nan ko koyi da Fulatanci ko yi da Nufanci ko khilaful aula ne har yanzu wannan shine fatawata wallahi saboda naka dan abin da za a ce maka shine ana so mutane su gane wannan shine abin da za a gaya maka to sai ka ce to qur'ani da ake karantawa a sallah shi ba wa'azi bane shi ba a so mutane su gane me yasa ba tsayawa a fassara shi in ka gama karatun sura kafin kai ruku sai ka da ka fassara ka ce to wannan ayoyin ga abin da suke fada sannan kai ruku akwai wanda zai tunanin haka za a ce an canza hay'ar sallah ko to ai hudu ba ita ma juz'i ce ta sallah ita ma an canza hay'ata na almuhimmu da jama'a muna misali ne akan yadda abubuwa suke canzawa bid'o'i su ta shigowa waɗanda wallahi wasu haka baka cewa bid'a ne ko sai ka ji tsoro ma wayya akai kaza ma dama bid'a ne yanzu wannan yawo da muke da dadduma zuwa masallaci ka san cewa bid'a ne ina na a cikin majmul fatawa na ibn taymiya mujallad biyu an mushi tambaya akan mutane suna daukan sajjada suna zuwa masallaci ina hukuncin shi ya kawo nasoshi cewa to sabai dai ba sa yin haka masallacin su akwai bukatan sajjadan nan tunda a ƙasa suke kuma gidajen su suna da sajjadan dan suna da shi har annabi ma yana da ita a gidan shi amma ba a samu labarin suna daukowa siratayo su taho masallaci ba a ƙasa suke yin sallah har akwai taɓowa har a samu labarin cewa sun yi sallah har goshin su ya taɓa taɓo ina na cikin majmul fatawa ce da haka wannan wani sabon abu ne kirkirare ka gaya mai da ya gaya mutane na fatawa yanzu zai yadda wani ma sai ya zo sai ya daura akan asalin na masallacin bai gamsu da masallacin ba zai zo da nashi mai laushi sai ya daura akai duk alhazai sun zo daga makka in suna kauna ka sun ganka ustazu sai su maka kyautar da duma ni na da su wallahi na ga sun fi dozin daya wanda aka mai wannan kyauta duk kyautar da su na dinga yi ka irin wannan suna nan jama'a da yawa da yawa ba a cikin abin da muke ba mu kanmu ahlus sunna ba suna nan da yawa sai dai Allah dai ya gafarta mana kawai na'am ba ka shana faɗa yanzu ba ai da muka ittira wannan abin mun faɗe su sun fi trailer ɗaya ai amma wanda yanzu mun manta mun cigaba da abin da muke yi da muka ittira ka manta littafin yadda mu kanmu haka muke yi tsam in aka go in ya faɗi wata magana ka ji ta da nauyi kai ma sai ka ji ashe ɗan bida ne kai ma ji aka wallahi saboda al'adu ne jama'a sun riga sun cakuɗe sun cakuɗe cakuɗewa ta yi nisa a cikin tun daga harshe tunani sutura al'adu zamantakewa bukukuwa yadda mutane suke kallon rayuwa duk waɗannan abubuwa akwai su a ciki ai mun karanta kai ka baka sunan extra ko ka dauki littafin ka gani saboda wannan bulaliya ce ko kuma ka dauki kankani gashi nan na Imam Zahabi tashabbuhul khafis bi ahli al-khamis shi na shi kankani ne wato irin kamantakekeniya da marasa daraja suke cikin musulmai da kiristoci masu yin bikin alhamis akwai biki da suke na alhamis din da wai ta ce alhamis ta ƙarshe a rayuwar almasihu kamar da suke cewa suna ce mata abin nan menene khamisul asha ko asha'ul khamis wai ya ci abinci da sahabban shi cikin dare ya yi musu wata nasiha aka wanke kafafuwa suka sha ruwan saboda kasu raina junansu su yi wa juna tawalu washe gari kuma aka ce an yi crossfire din shi kamar da suke cewa yana na a cikin a cikin injilansu to sai ya ce ahalin khamis sai kaga ashe abin ya dade ana yin irin waɗannan abubuwa da sauransu a zamanin fa da su ibn taymiya suke rayuwa musulmai suna zuwa coci ana musu ma'amudiyya baptisma in sun haifi 'ya'ya su kai su gum kiristoci saboda lalacewa wai su musu addu'a kamar yadda za ga misali yanzu an yi mutuwa sai ga an zo hadda musulmai da arna ana ana ana addu'a ba ka aiki bin dan kokarin hada addinai Allah da shi kyauta kuma kuma cikin ulumul Qur'an din mu ni ba na son irin wannan labarin mawata na wallahi tashabbuhul khasis al khasis bi ahli al khamis littafi ne karami haka juzi bai wuce shafi 40 ba na limamu zahabi to sai yake cewa fadin Allah wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladina yaquluna rabbana srif anna adhaba jahannama inna adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama Allah ka tsare mu wal ladina idha anfaqu Allah yace lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama kaga shi ma bugana akan kula da dukiya kenan ko sai yace walladina la yad'una ma Allahi ilahan akhara kaga magana akan tsara addini kenan sannan wala yaqtuna nafsan allati harama Allahu illa bil haqq kaga magana tsara rayuwa kenan sannan Allah yace wala yaznun kaga magana tsara mutuncin dangantaka ko wa man yaf'al zalika yalqa asama wanda duk yayi wani abu cikin wannan zai gamu da sakamakon shi yudha'af lahu al'azabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana to da sai suka ce to nan ana magana ne akan na farkon tunda an yi magana akan al-khulud fi nar da aka ce wa yakhlud fihi muhana to ana magana ne akan walladina la yad'una ma allahi ilahan akhar sauran ba sa kala da mutum a wuta sannan sai Allah yake cewa illa man taba ko وامنا وامنا وعمل صالحا ومنني ومن تاب وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما kaji irin wato yadda Allah yake da da ahwa kai laifi amma tunda ka tuba Allah yace a juya ai converting ya zama lada yubaddilu Allah sayi'atihim hasanat kaji fa laifin fa da zina da kisa da da shirka amma Allah ya ce yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin Allah zai juya musu zama kyawawan ayyuka Allah ka samu daga cikin da zaka mu wannan rangwame wa man taba wa amila salihan fa inna ma yatubu ila Allah fa innahu yatubu ila Allah mataba walladhina la yashaduna zura kare mutunci kenan shi ma walladhina la yashaduna zura wa idha maru bil lagwi maru kirama sai mene kuma walladina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allah yace ulaika yuzawna al-ghurfata al-ghurfa anan ismul jinsi ne za a saka musu da al-ghurfa kamar yadda aka ce hum fil ghurfati to al-ghurfa anan ɗaya yake da wancan ghurfatin ɗakuna da za a ba su aljanna iya sararsu al-gurfa a nan ismul jinsi ne ba wai za a na kusa sa ɗaki ɗaya ba ne ijonar gurfata bai ma saboru ba haka ba ne wa yi laƙauna fiha tahiyyatan wa salama za su game da mala'iku wanda za su dinga gaishe su suna musu lale maraba lale barkan ku da zuwa Allah ka samu cikin su shi ne Allah ya ce khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama قل ما يأبى بكم ربي لولا دعاؤكم wannan addu'a da aka fada aka ce wallazi ne kuma rabbana kaza kaza kaza kaza da ire-iren su Allah ya ce ba ruwan Allah da ku ba in ba dan addu'a da kuke ba da haka a dage ɗan uwa da game da addu'a ai ta yin addu'a kar ka zauna kai haka nan baka roƙon Allah sai dai kai ta korafi kana ba a yi kaza ba kaza bai samu ba an samu matsala kaza kuma kai baka cewa Allah ka ka gyara kaza mun fi ƙwarewa kun korafin za mu yi ta korafi amma an dare ne kake Najeriya ta lalace an shiga uku matsaloli sun yawa talauci babu zaman lafiya ana ta korafi in dare kana tashi ka ce ya Allah ka gyara mana Najeriya ko da na minti biyar ne ka yi salati ka yi sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka rankufa a gaban Allah ka natsu ka ce Allah mun tuba ka yafe mu Allah mu bayin ka ƴan Najeriya musulmi Allah ka taimake mu Allah ka kawo mana tsaro da zaman lafiya Allah ka kawo mana abinci da rayuwa mai kyau dukkan roƙon duniyar ma kada kai na lahiran tukunna kafin kai ka kai ga na lahiran kana yin wannan sai dai korafi a wuni ana korafi kawai babu inda za a kai ga da yawan korafi وفي الحديث وأما في الحديث النبوي ها eh lalle azabarta ya kasance garaman wato sakamako ne garama kamar a ce punishment punishment ne kamar yadda ake cin tara shine garama to sai cewa amma fil hadithin nabawi faristama ta hadhihi daruriyatu fi qawli sallallahu alaihi wasallam man qatala du man qutila duna dinihi fa huwa shay annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin dake cikin sunan sunan abi dawud da tirmidhi da ibnu majah annabi ya ce wanda aka kashe shi kokarin kare addinin sa to shahidi ne wa man qutila duna damihi wanda aka kashe shi yana kokarin kare jinin sa fa huwa shahidin shi ma shahidi ne wa man qutila duna malihi fa huwa shahidin haka nan wanda aka kashe dan ya kare dukiyarsa shi ma shahidi ne waman qutila duna ahlihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi dan kare haƙƙin iyalansa shi ma shahidi ne da aka gara ka kamar da mai waka yake cewa da wulakanci gwamma shahada ga musulmi ba illa ce ba wa wadihun anna alhadith qad wada'a li hadhihi almasalih fi a'la wada'a hadhihi almasalih fi a'la almaratib hina abaha lana ad-difa'a anha wal mauta fi sabiliha babu shakka wannan hadisi yana nuna mahimmancin waɗannan abubuwa addini jini dukiya iyali kare waɗannan abubuwa babu shakka an sa su a martaba babba domin aka halasta maka ka bari a sar yadda rayuwarka don kare su ko da kana sana cewa in ka mutum fa ba za su karu ba da mutuwa za a kashe ka ɗin a kwace dukiyar to kar ka zaɓu kar ka zaɓu rukusar cewa to wani ka ba su dukiyar ka haƙura ko kuma za a kashe ka sannan a tafi da iyalinka ko a yi musu cin mutunci ko a yi musu kaza to ka zaɓi ka fara mutuwa don tukunna wannan sharaf ne balantana kuma addininka ka zaɓi ka fara mutuwa akan addininka kafin a ci mutuncinsa to wannan yana nuni zuwa ga cewa waɗannan abubuwa muhimman abubuwa ne da babu sassauci a kansu shi sa aka ba su wannan irin daraja malam ya ce shi sa aka halasta mana mu kare su kuma aka halasta mana mu mutu akan kare su wa atabar al-mauta difa'an anha shahadatan fi sabilillah kuma qur'ani ya dauki mutuwa akan wannan abu shahada ce dan kalmar Allah wa yuradu bi hifz daruriyati ijaduha abinda ake nufi da kiyaye wannan darurorin shine samar da su wasiyanatuha fi haddiha da kare su fi haddiha adna kare mafi karancin abin da zai iya samuwa nasu wajibi ne akan shugabanni su kare wa mutane waɗannan abubuwa da mafi karancin minimum standard da za su iya yi allazi la yaqumu wa la yadumu biduni wanda bai yiwuwa a yi addini ko a samu rayuwa in babu wannan kariya amma tawassu'u fi hifdhiha bima yazidu ala al-hadd al-adna ad-daruri fa dhalika yadkhulu fi ma sammahu al-ulama bil hajiyati wat tahsinat wa hiya ma sa'atana waluhu bil mabhas al-ayy amma kare su da fiye da abin da yake na larura to sune at-tahsinat al-hajiyat wanda za a zo a ambace su a nan gaba insha Allah kamar yadda malam ya ya faɗa zai zai ambatan mana su a a nan gaba kaɗan insha Allah sune sune next abu da zai darasi a kansu idan ya zo a darasin shi na gaba wanda shine kusan ƙashe-ƙashe littafin kenan hibdul alhaji wal tahsini wa wa lil masalih sai mu je usulul fiqh ala manhaji ahlul hadith na malam albakistani yana mana magana har ila yau akan ka'idoji da ake kafa ka'idojin usulu a gun malaman salaf a gunsu alqaidatul rabi'a game da ijma'i alqaidatul rabi'a ka'ida ta hudu ita ce al-ijma'u la yansakhu nassa wannan ya daga cikin masail na na usul fiqh da malamai suka tattauna sosai da sosai akai bana ja kun tafin usul fiqh da zaka ga babu wannan magana shin ana iya malamai su haɗu su ga cewa ga wata mas'ala ra'ayinsu ya saba wa abin da shari'a ta ambata su haɗa kan cewa to a canza wannan shari'ar mafi yawan malamai suna cewa ba zai yi ba amma an samu wasu tsiraru da suka cewa a'a waɗannan tsiraru ‘yan kaɗan suna ganin zai iya yiwuwa za mu ji wasu daga cikinsu قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أتكين جزء إلى 33 من فتاوى ابن تيمية يتي وقد نقل وقد نقل عن طائفة كعيسى بن عبان أن كاو مغانا دغ wasu mutane kamar Isa ibn Aban ibn Sadaqa al-Hanafi wani malami ne ba Hanafi alƙali sa'an su Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ne ya rasu a kasar Basra shekara ta 221 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tarjuma a cikin tarihi Baghdad yana cikin malamai wanda suke Hanafawa ko masu ra'ayin mu'tazila amma alƙali ne ƙwararre a cikin alƙalancinsa to da shi da kuma al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi a cikin al-faqih wal mutafaqqih yayi wata magana mai kama da wannan wata magana take nuni zuwa ga kamar ya karkata zuwa ga haka a wata mas'ala ainiya wa ghairihi da shi da waninsa min ahli al-kalam wa ar-ra'y cikin malamai masu ilmul kalam da masu bin tafarki na ar-ra'y min al-mu'tazila wa ashabi abi hanifa wa malik anna al-ijma'a yansaqu yunsaqu bihi nusus al-kitabi sunna cewa ijma'i za a yi amfani da shi a canza magana da take cikin alkur'ani da su ko sunna wa kunna na ta'awwalu kalama ha'ula'i ala anna muradahumul ijma' to kaji ibn tabiya da yake malami ne ya san kuma darajar malamai yanzu wannan magana mu yanzu yan takibe da ka karanta sai ka fara jin haushin malaman ko ka fara muguwan magana akan su ka fara tunanin ai ba su kyauta ba to ba kuma magana ce mummuna suke ba tana da wajihi da aka ibn taymiya yace farko sai muka fara tunanin abinda suke fada suna nufin ne cewa anna muradahum cewa ma'anan maganar su al-ijma' yadullu ala nassin nasikh ijma'in da malamai za su yi akan wani abu to yana nuni akwai wani nassi da ya goyi bayan wannan magana tasu da ya goge wancan da yanzu suka ce kada a aiki da shi ba kai haka nan rana a tsaka za su ce kawai mu kirkiro magana ta saba wa Qur'ani ko sunna ba suna da wani abu da ya bakin ɗinsu wanda suke ganin za su iya dogara da shi a cikin qawaid amma na shari'a ko a cikin masalih mursala ko a cikin wani abu na hibzu waɗannan daruriyat din sai su ga babu laifi suna iya yin wannan abu har yanzu haka malamai suke malamai indai malamai ne wanda suka musu sunansu malamai ba su musunci zagon ƙasa jama'a ko su ce kawai bari su ɓata musulunci ba su haka sun fi kowa son gyara musulunci su ne ma suke kara musulunci aikinsu ne to amma za ka iya samun su da wani abu sai ya zama aikin ya saba da manufarsu manufarsu kara musulunci zai ma aikin kuma in practical wannan ba zai kara musulunci ba to wannan kuma kana iya samun shi daga kowa kamar yadda za ka zo kana so ka hori ɗanka so kake zama nagari amma kuma sai kai wani abin da bai kamata ba ko kai ashar ko kai duka ko kai tsinuwa kaga duk waɗannan ba sa cikin abin da za su gyara shi amma tsinonan da kake ba kana nufin daga sai kana so yi duniya bane kana yi ne saboda ka ji haushin wani laifi da yayi kai losing consciousness ɗinka kake tsinuwa ko mun gane kaga tsino ba za ta sa ya zama na kirki ba amma asalin manufarka ya zama na kirki to haka malamai suke yace fa in kanu aradu zalika fa wajadna man zakara anhum annahum yaj'aluna al-ijma'a nafsuhu nasika yace amma sai muka samu wasu suna ba mu labari cewa a'a abinda malaman suke nufi shi kanshi ijma'in na iya zama nasi fa in kanu aradu zalika inda gaske ne haka malamai suke nufi fa hadha qaulun yujawwizu fa hadha qaulun yujawwizu tabdil almuslimina dinahum ba'da nabiyyi wannan magana tana halastawa musulmi su canza addini bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ta qulun nasara min anna almasiha sawwaga li ulama'ihim kamar yadda kiristoci suke cewa ai isa almasihu ya halasta wa malamansu an yi harrimu mara auta harimahu maslahata su haramta abinda suke ganin haramta shi na da amfani wa yi hillu mara auta halilahu maslaha su halasta abinda suke ganin halasta shi na da maslaha alal misali yanzu a kiristanci aure mace ɗaya ne miji ɗaya haka yake a cikin structure ɗinsu babu ta'adadu zaujat to amma ana nan ana nan sai malaman kiristoci suka cewa ai awanisu sun musu yawa kwantai cikin mata sun yawa maza sun yi kaɗan sai su zauna sai to shikenan daga yau mun halasta wa duk kirista ya auri masa fiye na ɗaya kaga sun saba abin da yake rubuce suna yin wannan sannan suna nan wata rana sai wani abu wanda ya haramta ƙarara kamar giya ta haramta a cikin kiristoci sai su su ga cewa to ai giya ta da wani amfani da ake bukata sai su ce to shikenan daga yanzu mun halasta wa duk wanda zai irin abin da zai bukaci zuwa ga shan giya kama a ce in ya sha giya zai ta noma ba ji ba gani misali sai ce to daga yanzu mun halasta mai shan giya suna yin irin wannan akwai shi da yawa a kiristanci sun da haka suka caccanza addinin annabi isa ya zama aka wayi gari addinin daban abin da suke yi daban kuma suna kafa hujja da cewa ai annabi isa alaihi salam shi ya ba su wannan go'ayar din su halasta ko su haramta shi sa annabi ya ce ma adiyu dan hatim ko ku kuna bauta musu yace ba mu bauta musu yace ba suna ce muku abinda Allah ya haramta halas ko abinda Allah ya halasta su ce haram ku bi su ba yace kwarai suna haka ce to fatilka ibadatuhum walaysa li walaysa hadha dinul muslimina wannan bai cikin addinin musulmai ba za a karbi wannan ba walau kana as-sahabatu yusawwiguna dhalika li anfusihim ومن اعتقد في الصحابه انهم كانوا يسالون ذلك فانه يستتاب كما يستتاب امثاله yace da zai yiwu to da sahabbai sun halasta kansu wannan sun fi kowa cancantar su yi haka da zai yiwu amma ba su yi haka ba wanda kuma duk ya kudur cewa sahabbai za su yi irin wannan to za za a kama shi da laifin cewa sai an zaunar da shi ya tuba in ba haka ba alƙali ya mai hukunci na ta'aziri وقال ايضا ابن تيميه ya ƙara fada a cikin mujalladi na 19 na majmu'ul fatawa yace wa zalika anna al-ijma' idha khalafahu nassun fala budda an yakuna ma al-ijma'i nassun ma'rufun bihi an na zalika mansukh yace shi ko ijma'i idan da ya saba wa nassi sai dai ya zama dalle akwai wani nassi wanda nassin da shi aka gane cewa wannan ijma'i wannan ɗayan nassin an share shi fa amma an yakuna nassul muhkamu kaddayya atul ummatu amma a ce wani nassi wanda yake mai karfin hukunci wanda ba a share shi ba al'umma ta watsi da shi wa hafizatin nassal mansukha ta kiyaye wanda aka share din fa hadha la yujadu qattu yace wannan babu shi wa huwa nisbatul ummati ila hifzi ma nuhiyat an ittiba'i kuma kai haka zaka danganta al'umma zuwa ga ta kiyaye abinda aka ce ta rabu da shi wa ibaati ma umirat bi ittiba'ihi ta kuma wato yi wasa ta yi saurari da abinda aka ce ta bi وهي معصومه عن ذلك Allah ya kiyaye al'umma daga yin haka alal misali wannan shi daga cikin tatabar da yake game da mas'aloli irin matsala saki uku a kalma daya inda ka laliba za a ce ijma'i ne akan a daina aiki da wannan karatun a daina aiki da shi to amma shin akwai wani hadisi da ke nuni zuwa ga cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya canza wannan hukuncin ko ya nuni zuwa ga cewa nan gaba idan an sami yanayin da za a canza hukuncin ana iya canzawa akwai abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi bai aikata su ba amma ya bada dama akan cewa in lokaci yayi ai misali sallar da za a yi zamanin dujal wannan sabai suka tambaye shi da yace dujal zai yi wuni guda kamar kwana 40 kamar shekara ko farko sannan kamar kwana 40 sannan kamar mako guda sai suka ce yaya sallar mu za ta kasance dan su sallah ta fi musu muhimmanci akan komai sai annabi ya ce za a dinga kaddata sallah faqdiru laha qadraha idan an yi azhar dama mun san bayan azhar awa biyu muke la'asar fito sai mu la'asar bayan la'asar awa nawa muke magariba sai mu magariba bayan magariba awa nawa muke mu isha sai mu isha bayan isha baccin awa nawa muke mu asuba sai mu yi kaza wasu malamai suka ce wannan ya nuna hukuncin yiwuwar aiki da agogo wajen lissafin lokaci na sallah almuhim yanzu kaga wannan wannan yanzu aikin da za a yi ya canza yadda aka saba yin sallah guda biyar a wuni a wannan ranar za a yi sallah ta fi ɗari ba haka bane iya sallar shekara za a yi wannan ranar sai ka lissafa ma'ana biyar biyar su ɗari uku da wani abu annabi ya ba da dama a yi wannan to yanzu da aka zo aka ce za a yi ba wanda ya ce to ai an canza addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ba da dama kaga an samu nassi da yin nasku din wancan to shin akwai wannan game da mas'ala ta saki saki uku gashi duk mas'aloli duk mazhabobi sun yi takatufi akan goyon bayanta duk da yake akwai malamai sama da hamsin da suka saba wa masu alafa wanda suka doge akan cewa sai dai abu na annabi din nan suna nan da yawa kun tafi jutsi muna nan da shi a nan maktabanmu wanda ya kawo ya kaito maganganun malamai kala daban-daban waɗanda suka tafi akan a dage akan abin da annabi ce saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne kar a yadda da wannan ijma'in saboda irin wannan ijma'in ne wanda in aka biye mishi to za a yi ta sawarwari akan abubuwa da dama na musulunci in aka ba da dama cewa duk sanda aka wani abu aka ga ana so a canza shi to ba komai a dai samu goyon bayan malamai sannan a canza to za a wayi gari addinin da yake daban da abin da Allah ya soka da haka malamai ba su yarda da wannan ka'idar ba ana nan akan cewa nassi ba a share shi da ijma'i sai dai nassi dan uwansa ya share shi domin shi ijma'in ba a ma fara tunanin shi ba sai bayan annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam sanda annabi kira babu magana ijma'i to da za a ce wani abu da ya zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya samo dosanuwa asalin shi ne daga sunna din ta annabi sallallahu alaihi wasallama a ce kuma ya fi sunna karfi wannan ba zai yi ba za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah